assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mu da saduwa a wannan shiri namu na namijin duniya ina fatan ku yi tsaf domin kallon mu a wannan shiri da muke yi kuma ina fatan kuna jin daɗin abin da kuke ji kuke gani to kamar da dai ku sani wannan shiri namu ina nan a dandalin rikicin mai tafi ne rikicin nan da ya faru shekara arba'in ba daya shekara talatin da tara kenan wanda kano ta gama da bala'i wanda kada allah ya maimaita mana shi kamar yadda saba faɗa wannan shiri muna yi ne don yan baya su ji kuma ya zama darasi gare mu kuma in ba manta ba muna nan cikin shirin dai inda muke ganawa da waɗanda suka tsallake rijiya da baya can baya kun mu da aure dan fage da irin yadda ya shiga hannun wannan marwa ta tsire ya samu kansa a gidansa da yadda ya fita da yadda allah ya tsere da shi sannan kun mu da hajiya a tune mata a hajiya wani wanda mai taɗi ne Ya kashe 'ya'yanta da mijinta da sauran mutane da suka yi wato mutakila ya sarfi mutuwarsu muna nan kan wannan hali kuma ga wata baiwa Allah ita ma da ta tsallake rijiya da baya labarin da yana da mutukar ban tausayi da takaici haka wani biyu ya ci gaba da hirar ita don ku ji irin yadda ta rayu da yadda ta sabu kanta a gidan mamman maro mai tafi ne da yadda aka halaka 'ya'yanta da abokan zamanta da sauransu kai har ma dai wannan mai tafi ne ya sanadin makancewarta hanyar yanzu ta makauniya ce hajji ya gambo barka da zuwa barka ga ina gajiya yaya hidimomi hidimomi alhamdulillah ya iyalin da kalam alhamdulillah ga al'ada wannan ne mm. namu mm. mutum ya kama dan takaitaccen tarihinsa mm. wani da ya kaifi da yadda ta zo kuma dan abin da ya sanu mu fada cikin shi wannan al'amari na bismillahir rahmanir rahim ni haifafiyar gumalci a nan a fada kuma rayuwata a fage ta yi wajen plaza to kuma aure sa ya kai ni har kurna ina kurna amma kafin nan ga da Allah ya yi ko ba haka ba ina da shekaru yanzu Nawa na ce maka wancan Ga hamsin da biyar ga biyar kuma. Ga sha hudu. To shekaru na kenan a duniya. Wallahi. Ah, <laughs> ana ma kai. Mm. <laughs> Ana ma kai amin don san annabi. rahama mm. wannan sabon gidan rediyo mm. da kul na rahama a talabijin haka ne wanda wani wajen tattalin talabijin ce mai mm. tashi mai barci haka ne saboda dawo da wannan shi nan mun mutane su fara da irin abin da suka ke koyo a rediyo haka ne hajji aka gabo yaya aka yi ka samu kai a gidan mamman maro mai hmm. taɗi. Inda ya samu kaina gidan mamman maro mai taɗi ne. Hmm. Lokacin nan ran Alhamis eh. muna cikin gida. Sai to shi malamin namu malam lawali. Malam lawali. Eh ya tafi ƙaraye ɗaurin aure. malamin ku kamar yaya malamin mu na nan gidan da muke tare da shi malam lawali a nan wajen layin shehu ƙaraye. Eh a nan fage. Eh wajen ƴan wankin nan. Yau to a nan eh gidan mai iya kallon kurin gogo ɗin ma. To ya dawo sai ya tarar da su ɗan ta tsina. Sai ce salamu alaikum ya ce suka ce amma alaikum sai ina za ka yi ce a ni gidana ne ina ka tafi da shi aure auren tafi yi. Sai suka ce to sai ya shiga. ya shiga sai ce da ni gammo na ce masa na ala gafata na ce ka dawo ya ce i ya ce mutane na gani a kofar gida na ce i wallahi tashin hankali ake yi a ina na ce an ce mai tatsina ne suke hargizi a nan shahuci to shine kuma suka gangaro suka zo na suka tsatsare gidaje sai ce to Allah ya sauƙi na ce masa amin gari ya waye malam na ce to malam yanzu yaya za a yi za mu juma'a kenan eh ran juma'a hmm. juma'a sai nace kafin ki ci gaba eh. da aka fara rigima da shi ta sosai eh. ko ta kafin rigimar da aka fara wacce aka fara sosai da sosai sosai da sosai kasar ne aka wannan sare saren eh wanda aka karfin sun dade suna fitowa da biyu yawa eh to amma ma da la ko to wannan kwanan lokacin da abin ya rincabe na'am to ya nan ya da daga kara yi wurin daure ce kin na ce eh ce lafiya na ga mutane ce wallahi malam garin da ba lafiya sai ce me ce wallahi yan ta ce ce kaga isuhu ma ya tafi talla daga nan ya dawo da kayan kaga shi da sai cin ya maka ya ce subhanallah ya ce Allah ya sauke ce a amin shi isu dana eh dana ne kuke nan sai ya ce to yanzu ya za a yi na ce to malam malam lawali yanda za a yi ashi za a yi sai ce to haka ne gari ya waye muka tashi muka karya sai nace ce malam ya ce gambo na ce masa za mu haɗa ina namu ya mu tafi na ina za ku na ce gara mu tafi dakata sai ce to in ku tafi mu kuma ya za sai na to Allah zai rufe asiri shi ma da iyalinsa gidan da iyalinsa da 'ya'yansa da almajiransa duk muna tare a cikin gidan shikenan sai lokacin tafiya masallaci yayi sai ya fita waje zai yi arwalla mm. ta tafi mm, masallaci iya cikin arwallon nan mutane su su hudu sai suka yi kansu da gudu ɗaya da adda ɗaya da mm, wannan itace mm. sai sauri ya rugo da ya rugo mai itacen sai ya maka mai a baya sai sauri sai ya shigo gida ya maka ya rufe gida sai ce la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na liƙa ni ce malam lafiya sai ce ya aba komai Ina ce, gaya mini ce ba komai. Sai da ya shiga cikin gida, sai ya ce, gamba da ce mazana, ya ce, garin nan ba lafiya. Na ce, ko mana ya ce, ce, kin ga na fita in alwala in tafi masallaci? Kin ga mutum hudu suka yi kaina. Ya ce, Allah bai bai sauran sa'a ba sai ɗaya mai itacen na ya kwaɗa mu. Shi ne dai sauran na rufe kofar shi, to shi kenan. Malam muna nan muna nan muna nan muna nan. har dare ya yi mu dai kunnen mu kasir gari na wayewa haba sai suka sare kofar gida kofar eh suna sarawa suna sarawa sai na ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam yace na na ce sare kofar gidan nan ake sai ce to to kuma da ya shiga ban daki malam ya je ya ɗahara ko ya arwalla ne mm. sai suka shigo cikin gida da suka shigo cikin gida sai na ce wa yiwa Allah malam sai sai ce da mata ki shiru sai shiga ƙarƙashin gado eh. aka ya shiga karkashin katifa aka daga aka rufe shi da ya ga abun ba sara sai ce kai fito da ni gaskiya na na sai dai ku yi hakuri sai abin da Allah mutane ne kisa suka ni kuma nan sun shigo cikin daki na sun shigo cikin gida mm. da wani ana ce da shi Yakubu shi ya ba da hasken su shigo cikin gida Yakubu ko sai Yakubu dan uwan malam lawalin ne shikenan sai ya koma cikin Eh, mu ba mu sani ba yara suna in sun dawo daga bara suna karatu sai ya shigo ce yan abun uba kwanan da an kusan gama da ku kuma ga shi almajir malam wani eh dan uwansa ne dan uwan malam ne dan uwan malam lawale ne sai wani ana ce da shi sala sai yake ca, ah, gambo na ce masa na yace kin ga yakubu ta yake ca an kusan gama da mu na ce akan me yace oh na tambayi malam ma yace ba komai to shikenan da suka shigo cikin gidan nan muna kuka muna kuka mun rufe gida mun rufe ɗakuna mm. wannan yaran almajiran malam lawali suna ɗaya ɗakin mm. shi kuma da yakubun wannan mm. da sauran yara suna ɗaya ɗakin ni kuma ɗakina ciki da falo ne duk almajiran malam gardawansa duk sai suka shiga ƙarƙashin gado da sauran ƙanana suna cewa ku buɗe ko mu fasa ku buɗe ko mu fasa na ce ku buɗe suka buɗe mu maza muke ne ce ba kowa na ce sai mu yara to ashe can an fita da malam shi ba wani. Eh, an fita da malam lawale iya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam <laughs> malam aka yi cu to ni ce babu a gidan daga ni sai malam sa kai kai na rasa inda zan sadana sai na bi malam yau bin malam lawale da zan yi sai na ga an shi sha an yanka an yanka shi kamar rago a nan kofar gida yadda ka san ana yanka rago haka aka yanka shi kansa kudu kafafuwansa arewa an sa gabansa gabas leƙa wannan da zan yi sai daga malam alasa shi ma an yanka shi an kwakwale idan dan uwan malam lawalin ne dan uwan malam lawalin ne da ubansa da malam lawali ubansa ɗaya ubansa ɗaya suke rubuta qur'ani dan qur'ani suke rubuta da kansu a nan. sai na koma da ba ina ila ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma an yanka shi sai wani ya biyo da adda sai da mun a kiyata eh har na tunzira ga ce nan ta hayan wurin da ta faɗi yana sai na tunzira ina la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam matan malam din nana tana cewa gamba ina malam nace malam an yanka shi eh ba zaune eh sai kai wannan yakubu sai ka fito suka ce kai fa sai ce ai ni mun naku dai su suka hada mu mu je mu yakin Allah annan a lokacin na malam ya ranka dadi ya bata ban buƙa da ganin sa ba shi Yakubu Shi kenan sai na ce to ku tarkato mu taho mun tarkato mun taho mun karkata za mu yi layin Allah sama ina fata guza mu eh. dukan mu gabaki ɗaya sai suka kama mu sai suka ce ku yi nan na ce to muka kama hanya muka tsallaka gajini ya hmm. ma wannan kuwa ana ana ce da shi malam iliya buzu shi hmm. daman da ya fita ba a samu bai samu tsallakawa shi ma suka sare shi a gwai suka sare shi a ƙi har yanzu shi ma taban na. malam iliya su kuma wa'annan na cikin ɗaki na na ƙarƙashin gado na eh. duk suka ringa haura suna faɗa makota suna faɗa makota to anan wasu suka tsira amma wa'annan su su wajen su hudu duk da muka fita a kan hanya ma aka kashe wa'azu da isuhu ba ɗan na ba wani ne yaron malam da bako da ɗan da wannan usman su akan hanya ma aka kashe su shike nan muka tsallaka muka haukan tudu muka je aka za a kai mu wajen malam wajen malam eh malam lau wannan malam mai tatsini eh, malam marwa eh sai aka ce mu jeru muka jeru sai aka sa wani iyawa sa wuka ce za a sare mu ina la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam nana tana kuka nace matan malam lawali eh. sai nace ki daina kuka ki ringa salati ko Allah ya sa mu za mu cika da imani muna wani san dakar ga kuka ana wasa eh ana gashi na ana wasa ana ta ba tai ba ko ku da man an yanka malam lawali wasu mutane eh shikenan sai muka sai muka fito sai muna tsaye mun da sai wani ya fito daga can wajen kofar wambai. yake cewa kai kai ku tsaya kar ku taɓa su malam ya ce ban da mace ban da yaro ban da tsoho ban da makaho ban da gurgu da wane ne wane ne shikenan sai suka tsaya shikenan sai ya ce a kai su wurin malam dan wannan abun ba da anan za a yanka mu duka kuma taho ya kada muke ta zancen ku na mata eh ya kike da wannan lokaci ha to na sadaka wallahi ranka dai ina sadaka ban zata zan rayu ba tun daga abin da za a ɗauke muku numfashi kana ji kana gani kuma ga wasu an yi a gaban ga wa'ansu an yi a gaban mu kuma ta fitowar da muka yi daga gida kafin mu zo nan gawar da muka ta muka tsallake wallahi al'iraka dade ya tafi ashirin wani ba kai wani ba gangar jiki wani an dadda a ci gunduwa gunduwa muka kama hanya su ke na sai shekara ta basu a kai su wurin malam a kai mu wurin malam mun doshi wajen mun goma sha malam mai tatsi ne ah. mun doshi mun kai wajen mun fi sha biyar da kwamu da kwar mun kai mun ashirin muka je sai aka ce a sama a wani shago aka sama a wani shago shago ya mana kaɗan aka ce ga wani su can muka je su to muka zauna muka zauna kato kato kato kato kato can wajen la'asar sai aka ce a fito da mu aka fito da mu aka kama wajen mana. malam mai tatsi ne yi ga mu sai aka ce ai wannan mun kashe kafiransu ga sunan sai ce to ina ne sai ya ce nan gangaren wajen kwarin gogau din nan gidan wani kafiri sai ce to sai aka zaɓe mu mata da ƙananan yara sai aka so a ciki da ni ai da da isuhu ɗana mm. da sale mm. da musa mm. da usman da lawali shi kuma ya shi almajiri da usaini mm, da da wannan usaini maji ya haila yau shi ma bakwai da da ba da wannan wani ɗan takurare nan usman to haka aka gware su su takwas sai aka kai su inda ake yanka mun kuma ni da ni da ya muna da matan malam lawalin mm. da yar kanya da da wannan yarinyar da muka zo da ita binta da Jafaru da wannan na baya na Sanusi ita kuma da iya jinjiri iya ba shekararsa guda da wasila da da wannan safiya haka mu tara muka shiga ciki a nan cikin nan mu ne masu dafa shinkafa a dafa shinkafa a fito da shi a dafa shinkafa a fito da shi Shinkafa da miya Shinkafa, o'o, ai gada gada da mai ko haka. A zuba da a fita da su waje mu kuma nan masu ci su ci wanda ba sa ci shi kenan. Ya yawo ne. Shi kenan sai da muka yi kwana tara a nan. Sannan muna kwance sai muka ga jirgi ya yi kasa-kasa kamar zai shigo gidan. To, cikin kwanakin da ku gidan mambaro kafin ku zo ga da jirgi. Eh. Wace irin rayuwa kuka yi? rayuwa ga ta dai maganar wanka da wanki babu da sallah babu babu ba arwalla ba sallah ba wanka ba wanki ruwa ma sai ka kwana ka wani baka sha ruwa ba saboda to babu ruwa sai an sa wani abu wata na'ura ce suke sa suke zuƙo ruwan da za a dafa abinci abincin da ake dafa ranka daɗe ai ya fi buhu biyar na shinkafa itace ku gashi nan tukunya ce ga nan mai cin kwano bakwai takwas tukwane ne ake aka ibo su nan gidan tsawa eh. aka kawo su nan ake zuba su tukunya sai mu dora tukunya shida ko bakwai su suke ebowa har shinkafan ma sai je su fasa su to je su kwaso ta mutane ce ta mutane ce tukwanen ma na mutane ne itacen ma na mutane ne in aka za a ringa ebo can ana watsa su ta bayan gida sai dai a je a zaro a zuwa a dora haka za a dafa shinkafan nan ba wanki kudin daga an farka buhu sai dai a zugi haka za a kawo masu ci masu yara ƙanana a zuba musu haka ba gishiri ba mai ba komai haka za a ci in kai ma kana da bukata ci ma ba me za ka ci me za ka ji ai ba zancen wani jin daɗin ci eh to za a ɗan yafa Eh. amma wallahi tallahi malam haka zaune za mu kwana za kuma mu tashi in kaga za ka iya cin abincin ka yafi shinkafar ka ci in kaka ba za ka iya ci ba ka samu tuwo wanda ake yi wa mai tatsina tuwo yi tuwo tuwonsa daban abincinsa daban abincin matansa daban su suke yi su su hudun nan kowa kwana ɗaya yake masa a cikin ɗakinsa kuma kowa abinci yake tuwo yake yi za a yanka ga kana da sha'awa ka karɓi tuwon ka dama da ruwa ka sha ba miya yo me ka da wannan miya malam in ranka ka me zaka da miyar wannan kamar ya bizai tana yo san abin da ake ci nama ne fa gashi nan aka kawo ka san irin naman da aka kawo ba wani naman ka ganshi ja wani naman ka ganshi baki haka za a kawo shi fa ka ta fare ka ta fare irin kwanan sarkin nan Eh. to haka za ka an ka an an ka nama wani a gashi wani a babbake wani a gashi nan dai danyi za ga sun yanka sun tafi sun je sun ba sun yi abinci shi ne ka karɓi gayan ka zo ka dama da ruwa ka sha ne kwanciyar hankalinka amma an ba nan ba in dai kace ba za ka je sai ka wuni da yunwa na ga maka ranka dai sai mu wuni fa mu kwana ba mu sha ruwa a gidan nan ba to su ma iyalan mai haka suke a su abincin su suke fa daban abincinsu suke daban ko su tuka sama buta ko su tuka masara ko su ɗebi shinkafar su dafa da kansu su shinkafa ko ai miya kuka ko ai miya karkashi ko kuɓiya gashi nan dai duk abincin da yake iya so shi za a yi masa kuma za a kawo masa nan su su hudu ne ‘ya'yansu ita hadiza tana da biyu ita aisha ni ko tana da shi uwar gidan eh. ita ko Zainab daman ba ta da ɗa ita kuma na Aisha ta biyu tana da ‘ya'yanta biyu da yayaye da da na baya iyalan su ke sosai da muna kwana a ɗakunan su kafin ya hana mu kwana a ɗakin da ɗakunan su muke bi muke kwana su kuma su kwana a filin tsakar gida to sai ya ce kar gwanda ya kuma shiga ɗakin matarsa ya kwanta sai ya share mana sama kan bene saman nan da bene a cikin gidan ɗaki ɗaya ɗakin ba a buɗe shi in aka buɗe shi in ma ba shi da haske duhu ne da shi baƙi irin wannan kuma wanda muke kwana a falo da wannan ɗayan da wannan duk a nan muke kwana cikin asuba sai ya fito ya zo ya hayo sama ya zo ta windo ya haura ya fada wani gida a ƙasa da wani takobi a hannunsa adda a hannunsa ko adda ce ko takobi ne a hannunsa haka zai shiga muna kallon sa dan da cocila yake shiga da cocila yake shiga kenan muna nan dai muna nan da nan dai aka sako nan jiragen kamar za su shigo sai su saba kamar za su shigo sai su saba sai sai ce ku koma kuna so a gan ku kenan ko munafukai kafirai ku koma cikin ɗakuna koma cikin ɗakuna to nan da muka kwana irin kashe gari sai muka ji abu ya ta yin rugugugugu misalin sha ɗaya na dare hmm. aka jefa ba ta girgiza gidan nan ta girgiza gidan sai ta koma ta zauna sai muka yi ƙasa da muka yi ƙasa shikenan <coughs> yake cewa me kuka so kai wannan igwa din aka buga in aka harbo igwa din sai eh. gidan ya girgiza ya girgiza sai ka koma dam sai muka fito tsakar gida muka fito eh, sai suke ca ku koma ku koma wallahi nan kadai sai da aka sai da aka jefa goma sha ɗaya ta sha ɗaya nan fa shine fa sai bangare ɗaya ya zube da bangare ɗaya ne ya zube sai muka dawo sauro inda yake muka taru a nan muka cika a nan kaga ga aka mm, jefa ta a gas wallahi bayan yaran da suke ba ma sai sun suma to kafin a zo nan eh, eh. kila ka ce kina magana yadda aka kashe ɗanki. Eh, to ai shine ina zuwa tukuna. Ina zuwa. Da muka fito shi ke na yau kafin wani ilalle gara ka tambayin na dawo baya. Lokacin nan ina kwance, muna kwance da daddare. Sai na ji ya ce wayo o Allah gambo, wayo gambo. wayo gambo sai na ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ɗana isuhu sai na ce wannan na ta ce na ce kin ji kukan isu wuce ni da ko an yanka shi ta ce haba da na ce wallahi ko yake na sai ta koma da safe dama idan aka yi abincin da sai iba an ce malam gashi na akai wa yara sai ce to rannan da wayewa gari na iba ce malam gashi akai wa yara sai ke ke raye da su ke ke raye da su sai na ce a'a mutum daga nan na tabbatar ya rasu an yanka shi ya san ya ne na kai ma yanka aiki ai duk yaran da muka shiga da su mazan nan na gaya maka tara din nan ba wanda ya fito da Musa su sala su eh. duk ba wanda ya fito duk an yanka su sai dan wajen kada ne nan makocin mu shine da ya shiga da yake in ana yankan shi yake share jinin eh. yake wankewa shi kaɗai ne ba a yanka shi ba shine da muka fito yake cewa gambo wannan matan alhaji ya wale da matan alhaji hali eh. yake cewa duk an yanka muku yara gamba an yanka isu an yanka sa an yace kai imishi Allah ji kansu to malam muna cikin nan da aka buga tiya ga din nan muke ta muke ta muke ta inna lillahi muna ta salati sai ce kan mi salati to sai ku yaya kan mi salati sai da wajen ya bangare sai aka ce a fita aje a samu a wani gida aka je a samu wani gida na ce gaskiya a samu wani gida a samu eh muka ɗi. to a shine ake gaya min an yanka su isu shine sai mm, mm. to ajiya eh? eh ya kika ji a matsayin da ciki kai ma ta kanka kake eh, eh a lokacin nan ta ke ma to tsaye sai kaga kurin ya samu ya ya samu wani a can a cikin kudin a cikin mu eh. taron da muka yi haddasa matan malam din malam mai tatsina muna tare sai dai kurin kaga harshashi ya tafi ya bi mun fito muna wani tsayuwar ana ta harfa harban nan sai aka ce ai annabi ya fito shi mai tatsina malam wane ya fito aka ce to muna nan kafin mu je darbejiya a nan wurin aka same shi aka harbe shi a cikin aka sa shi a wata rumfa shi ne yake cewa ban da tsoho ban da yaro ban da wani shi ne suka fita wannan kwata wannan katuwa kwatan nan eh. wacce ta miƙe har kasuwar kurmi eh. to mu kuma mu ji nan mu yi nan mu yi nan mu yi nan matan alhaji ya wada da matan alhaji ahli shi ne in muka yi sai mu ɗaga hannu in aka ɗaga mana hannu ma sai mu ɗaga hannu har muka je daidai wajen gidan mariya wajen alasawa kenan ko hmm. to a nan wani duk sojoji ne alafa a wurin duk sojoji ne alafa abu. To aka yi gane wannan yan taɗi ne wannan ba yan taɗi ne ba. Eh, a tambaya mu suke. Tambaya mu sojojin suka yi suka ce mana a lokacin da min ake harbin wannan eh, eh. a su da makami duk da makami a hannunsu. Su yan taɗi ne. Su yan taɗi ne daga mai adda. Mu kuma to kaga mu mata wa ga abin to. In dai suka su ɗin nan suka harbin sai dai ka ga mutum kurin ya yanke ji ya faɗi. to shi ne muka ji wata soja ta fito daga rami ta daka tsalle ta miƙe ta daga hannun ta kuma muka daga hannun sai ta shi ta fito muka zauna nan wajen gidan alasa wajen gidan mahajiya mariya aka tara mu a nan wurin aka tara mu a nan wurin shi kenan <coughs> shi babban na sai ya musu turanci duk sai suka rukan mu soja duk sai suka rufo mu da bakin bindiga za su halin sai ne salati na salar da ubangiji na ce to alhamdulillah mun gode Allah mun gode Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mm. na san domin mu aka kawo ku don ku ce kiran al'umma annabi Allah ya fito da mu to kuwa kashe ma alhamdulillah da yan tatsi da suka kashe mu ko ku kashe mu sai ɗaya babban na sai ya musu magana sai suka sadar bindiga ƙasa sai ce ke ko wa Allah ina kike sai na ce nan a wannan kwarin gogo nake wajen gidan gidan shehu karaye na ce yace yace aka yace ilalle ya iya eh, cihu sai na ce ka san gidan alai sama'ila fata guza ce ni ko na san alai sama'ila fata guza na ce to ai wana ne kuma miji mijina ne na ce ina alai sama'ila fata guza sai ce iya kurna gidan wannan alhaji mamman shi ma ya yi ƙaura kenan eh shi ma shi da kai ka fito da shi shi ma duk iyalan sun gudu sun bar shi shi ya yace shi ba zai fita ba sai daga nan gida daga kurna aka wani yan tauri suka yi kasa suka suka fita da shi shi da ba zai fita ba sai ce to alhamdulillah tun da ya fita alhamdulillah sai ya ce ya ce to alhaji haruna fa ya ce alhaji haruna ne ban san ko ya zo ko bai zo ba shi ne miji na ce to alhamdulillah dai ya ba min asiri ya ce amai shi ba shi alhaji haruna shi ne miji eh to shi ke ya buran kowa baya to can makotan ku na unguwar ku ne kwarin gogau eh kina labarin hagunki da damanki duk sun fita duk sun fita ku ne kawai mu ne kurin ba mu fita ba shi ma abin da ya sa mu fita ba da za mu fita ma ce yace in kun tafi mu ya zani shi wannan shi ma lallawali lawali eh a shi ƙara kwana ce zauna ƙara kwana ce wallahi ƙara kwana ce hmm. dan shi wani makocin mu na ana ce da shi ma Alhaji Alkasim eh to shi wannan ta sama ma kaga gurgu ne ma baya iya tafiya amma cikin ikon Allah ta sama ya dinga hawa ya dinga hawa ya dinga hawa da shi da malam Iliya da muke tare ya dinga shi ba su tsaya ba sai can layin layin yan lemu a nan suka je goya shi suka je layin malam mutaka a nan suka samu mota suka tafi wannan wajen dan batta muka zauna a nan muka kamo hanya aka zo aka zuba mu a tifa shine aka kai mu bamfai da nan barikin nan aka kai mu nan na zike suna na wajen kurnan nan Amide, ah, eh, barikin sojoji na eh, kuna to bukamu ya eh, to da nan ana aka zubi mutu sai a kwashe shi aka kai na bamfai kun kai kuna kai muna da yawa tifa wajen fa biyu zuwa uku a tifa kamar kasa tifa eh tifa da hais hais aka aka zuba mu a ciki aka buga a ciki kuma wallahi kafin abin nan muka na dawo baya matattu ga su nan a ƙasa sai dai kai tuntube wani ka ja da push ya ya kumbura kaɗan za ka dubure suka ja fashi ka da ɗan magani na da mabudu wani ƙashin wani wallahi sai da na dan ya tsara ba shi ido na ko wallahi talla Allah ne ya rufe asiri a lokacin nan ba maka ce ba da na maka ce da shi kenan ba yau na rayu sai dusu dusu fa muka fita da muka zo nan ma nan barikin soja sai da ka daɗi sa mana magunguna ta fito to tun daga nan fa tun daga sannan ido na eh ya samu matsala tun daga na ido na ya samu matsala to wannan wannan ɗaya hannun hagun na dai ka ta nan har sashi ya fucewa wallahi sai dai ka ji zafin sa wuce. yadda ka san an dodana maka shi haka za ka ci to haka Allah ya muka fito muka tafi bamfai a nan bamfai duk su nan yan na, duk su nan wani haka kama kama ka samu ci. To daga bamfai kuka muku kewa fai eh. kin ci an tara kwanan bayan gidan hajiya mariya ko eh bayan gidan hajiya mariya aka eh. a nan ne aka ebe mu a nan aka ebe mu wannan wa wake ci da ku ya sha da ku hajiya gamu wai na <laughs> na za ka na za ka zancen ci da aka yin barikin soja eh. a gaskiya sun mana kara sun mana kara wallahi abinci gashi nan abinci iri teba ne sakwara ne doya ce tuwon shinkafa ne shinkafa ce taliya ce wannan kifin haka aka tara mana su amma cikin ikon Allah mun samu mun ci mun koshi ba amma duk da haka wanda ya kwana da kwanaki bai ci abinci da gishiri ba sai da abin da ya samu ai za ku dan daɗi to albashirin ka na'am da aka kai mu bamfai mm. a nan da yake in Allah ya kame jama'a ne ba za ka taɓe a banza ba mm. da muka je banfai din aka ban mu anan ka san a lokacin na cikin sanyi ne eh eh sai wani wani babban ma'aikaci hmm. wasu feto ne ko kwamani ko wane ne soja dai sai ya zo ce da ni ya ga mun taro gaba ki da ni da yaran nawa da mata mana sai ce da ni wa Allah ya ce kun samu inda za ku kwana ce ban samu inda za mu kwana ba sai shi to shikenan kwanta da hankali. Ka sai ya je karɓo mun kulli sai ya buɗe mun ofisinsa. ya ce gashi nan ku kwanta ga ban ɗaki nan ga ruwa nan ga komai duk abin da ke so gashi sai ce kamar aljanna ni sai na ce na gode na gode Allah saka da alkhairi Allah biya ka yace amin Allah da yake da gidan mijin to da gidakin ki sun fuda eh. ki da ayyanki da makotan ki da almajiran ki da mukan eh. arziki kuma zama da cewa an wayi gari gashi na abin zaka ci ma gagara wallahi ma bawon Allah nan ranka dade bai kwanta ba sai da aka yi mana abinci aka zo mana kata kula ya zo ya bubbuga na buɗe sai ce bai wa Allah na ce mata na ai ce ga abinci ah. na sai ga ce inji wa ya ce wajo na mai ofishin ba shi ma ko ya ce iri eh, ce to na gode Allah saka da alkhairi to shi ne fara da ka san aka ce mayan wace in ya ga abinci eh. sai kamar zai hauka wallahi haka na zuba ne aka zuzzuba aka zuzzuba aka zuzzuba suka ci to yadda na ga sun ci sun ƙoshi tukuna sai na ce to ni kuma na iba ne ma na ci da safe ma wallahi kafin mu tashi na yi abinci ya sake kawowa amin da san annabi ai shi yake cewa mutumin da zan ganshi da na da na masa godiya fiye da yadda ba a zata ba wallahi tallahi kuma to kuma yau kuma ka ji sai na sa kanwa ta. kuma aikin zai da wuya a ce ma na nan yana aiki shakka babu ba shekara 35 kike ban aiki kwarai ne fa kike ko shekara nawa ba to yau maganar da ake shekara 39 to ka sani? to Mm, mm, da na fito muka fito gari ya waye nake neman tun da yan iyaye na da yan uwana ba san mun fito ba sai na kiran an wata ya muna sai na ce ya muna ta ce na ce in ga kuɗin mota tafi ki je dakata ina kike samu kuɗi da kudi a kulla a hannun zane na dan cikin yan ciniki da na kulle a Eh, iya ina ta da shi na me za a siya mm. sai na ce kin ga kuɗi tafi ki je dakata ki je ki ce da kwazo gashi mun fito sai ta ce to ta fito za ta zo she si wannan mutumin ya ce ke ina za ki sha ta yi aike na aka yi ce ina ce ai ba a fita mu je wace wance ta aike ki sai suka zo ce uwar gida na ce ka daɗe ya ce ina zaki aiki wannan yanin na ce wallahi wurin kakana na aike ki nan dakata a fitacce ne na ce fitacce ne a ina aike na ce a nan dakata wajen go stop sai ce a sunan ce sa Muhammad Kwazo Muhammad Kwazo ba. Muhammad Kwazo. Eh sai ce to in aka je Gostam ina ce za ka je in ka je za ka ga wani gida mai eh, shafan makuba to sai ka bi ta jikinsa za ka gidansa darbejiya ji a kofar gida. In ka je kai sallama za a fito za ka gaya masa sai shi to shikenan wallahi iya gaya masa sai ga su kusa. Suka zo ci wannan yanayi da ke aka wutar da ita. Eh sai ce ai ba a fita ta koma. Shi ta dawo ta ce a ta ce ai kai sai gashi ya zo. ne masa kwatance ko sai ko ya gashi ni. da muka fito din eh, suka zo bayan da basi ba suka ce ne ka shi ƙwazo din babban ma'aikaci ne shi ma hmm. sai bayan da bai bai shi shiga shi suka ce ai shugaban ƙasa zai zo za su yi bayani hmm. shugaban ƙasa ma zo aka yi bayani haka ne da ya sako muka su koma a mota kama kurna ya ajiye mu ga bayani amma ai Allah ne ya kubutar da mu a lokacin nan Allah ne ya kubutar da mu a lokacin nan in ba don Allah ya sa da kwanan mu a gaba ba da tun a lokacin da muka mutu a lokacin da za za a gama ah, to mutum da aka ce to ka gani ne ba ce aka yi wani ya zo kina faɗa mana wani ya zo yake cewa an ce banda mata eh banda mata banda eh. banda kananan yara to da tun a lokacin da ma an gama da mu nawa muka taka a hanya da zamu tafi nawa muka taka gawoki da yi eh, eh, gawoki ba ga wasu kuma ga su nan a cikin kwata ga nan sun kumbura to malam yaya wari a wannan wayo ai ni wannan sai ya ce an kusan wata ma ana gyaran wurin wannan dan wallahi tallahi a rami ɗaya zaka samu gawa ta fa ashirin dan wani gidan wani malami da muka kutsa muka fi na san malamin a nan kafin ka je darbejiya mm. wallahi gashi nan an shimfiɗe shi da shi da iyalansa ga baki ɗaya maza da mata gashi nan a filin kofar gida birjik a kwance yankakku matattu <laughs> yanzu a wannan taku fage za ki kyata wa'anda mai taɗi ne yanka ba iyaka to yaro na hmm. yaro na shi wan isuhu eh. iya gina alai isma'ila sai ce shi zai zo waje na sai alai isma'ila ce kai nura kar ka fita ta shi dai sai ya zo wurin gambo sai ce to shi ke lebo da gidan ya karye ko kofa zai zo sai ku haɗu da yan tazina sai dawo baya ya suka zubo da gudu da shi da wa'ansu mutane guda biyu suka zubo da gudu gudu suke bin su suke gudu suke bin suke da Allah ya sa shi kwanansa a gaba sai ya shiga masallaci shi yarin na mm. da ya shiga masallaci sai ya ɗauki makara da tabarma sai ya rufa a kansa su kuwa wannan guda biyun da aka rarko sai an an kashe su sai za su shiga sai ɗaya ya ce musu kai rabu da shi tun da ya riga ya shiga ayyatin da ya riga ya shiga masallaci an ya tsira sai ɗayan ya ce bai tsira ba sai na je na kamo shi saboda wahalar gudun da ya samu kai sai ce kar ka fito da shi yanzu ina ike ya shiga cikin ikon Allah Allah ya ɓoye abinsa bai gan shi ba to shine musabbabin da aka same shi a kura shi yaran na a kura eh a kura aka same shi matar wata ana ce da shi ta mata Alhaji Rabu mm. ita ce za ta tafi kura sai ta ce lura ina za ka ce gudu nake ta ce zo ka ɗauki kayan mu tafi a lokacin ya da ya fi shekara goma sha hudu ya fi sha biyar ya fi eh, zai yi sha shida zai yi sha shida shi wani wanda aka kashe shi ne shekarsa goma sha hudu shi isa hudu wallahi na shi ne shi ne gaskiya hajiya za ki iya tuna mutanen da ka zauna da su a gidan mai tafi ne wannan zama na kurkuku ko zaman dole zama na kurkuku muna da yawa mana za ki iya tuna wasu don watakila wasu zumunci ya yi da tsakanin ku har yanzu har yanzu mm. har yanzu da ita matan alhaji ahali da matan alhaji yawani mm. Nasir Ahali. Nasir Ahali da eh. matan Alhaji Yawani. duk mun samu da Sajiya Aya su wace ce duk dai har da wacce ta goya mata yarinya ta bata Hmm. ka san ba a same ta da yayi ba hmm. ita hajiya eh, eh, wani eh, um, ya hajiya ta dace ko hmm. yawwa shi ne aikin gidansa yar aikin gidansa yawwa yar aikin gidansa faka duk da sun Nasir Ahli ya yi kokari kwarai kai kokarin ma kokarin ma ya yi ka ya baya gari abun ya faru baya gari matar da kuma an ce su fita suka ce wallahi tun da alhaji ba ba za su bai kwarai kuwa kwarai kuwa sai da aka wuce fa aka kawo musu aka ce aka kawo musu Shi shi ya ta kaiwa da kawowa mm. wajen yana ta, a harbi a hankali akwai iyalan mu a ciki to masu kallon mu kun ji yadda muke taunawa da wannan baiwa Allah wacce ta tsallake rijiya da baya wadda tana yar asalin gargumar ce kuma Allah ya kawo ta aure fage kuma tana fagen wannan bala'i ya same ta kungiyar da aka yanka mutane mutum ɗaya ɗaya har guda tara a mm. cikin iyalinta banda makota su malala wanda ke faɗa mm. wanda shi take ma aka kamo shi aka yi ai da wani mako da malam alasan da malam alasan muka wuce iya salatin annabi malam lawalin mm. muka wuce iya la ilaha illallah la ilaha illallah wuya fa gashi nan a yanke malam a yanke inda ka san an yanka rago kuma cikin ikon Allah jininsa ɗis jini bai zuba da yawa ba shi ku alasan a kofar gida aka kwakwale masa idan aka yanka shi wallahi tallahi kwakwale ido aka kwakwale ido aka kwakwale ido shi nan har ko fata idan ne ma suka kwakwamar ko ga shi nan ko loko shi nan habawa habawa habawa to hajjiya gabo hmm? kamar waɗanda wannan bala'i ya shafa wanda kun zauna da su da suka mutu wanda suka rayu hmm. kamar mutum da za ki tuna Wa'anne. Irin wanda kuka rayu da su a gidan mai tsiri. Wanda haɗuwar gidan mai tsiri ce ta ɗauku tun da ba san juna ba da ku. Wallahi ba san juna ba suna da yawa wallahi. Eh ɗan kaɗan nake sani. Suna da yawa. Za ki iya tuna wasu. Da matan su a Alhaji Ahal irin su. Hmm. Da kuma wata gidan Hajiya Magajiya Gambo. Da kuma wata ana ce da ita Safiya. da wata a'i da ita wannan nana da yar kanya ga su nan dai suna da yawa fa don wasu baka san sunan su ba ma to yanzu kin san mata mai ina tun a lokacin na san mata mai tsina kafin lokacin kin san su a ina sai da muka shiga gida to ya halayya sarki a halayya ita uwar gidan eh. tana da kirki da ita da hadiza wannan suna da kirki amma kaga zainab da ita aisha din wacan mm. ba su da kirki gaskiya don wani abu ita uwar gidan aka sai ta ce bari zan gaya malam ya daina don ita ya muna kanwata ita take masa wanki ita take wa mai tatsina wanki kanwata ya muna ba ya muna in Allah ya sa ta zo zan maka bayani ita ma za ta zo ta yi za ta bayani kanwata da na aure da ita a nan fage na lungun shehu kara yi eh. to a da ana abin ya same mu gaba idan abin ya rikice nan ta zo waje na ita muka ji gidan mai ta ce ita take masa wanki ya kama ta nan ya lalabe ta ta ce ita bai ce in kika yadda zan zan tura ki a kashe ki in za mu in ta yadda da malam din mhm. ai laliban mata yake da daddare wa ina ilai ba jin kunya mata ina na ce tsakanin mata alhaji yawo da mata alhaji ahali sai da suka wani ta babar da su ainihi ta ce sai dai ka kashe ni sai dai ka yanka ni ta ce wallahi ba zan taɓa yarda da kai ka kashe mijin na kuma ka zo ka ce ga zance ga magana to shine yake yani kira kanwata da ni da kanwata wadda ita na na da yar kanya mm. mun hudu ya zo sa mu a wani daki sai ce da mu ga zance ga magana na ce alakafata na ce ni yanzu ga yara kai ba ka san kukan yara ni ce haka ya ce to in na ji wani magana ta fito sai na yanka ki ya ce Allah da za ta fito ba da fito sai ya ce da ta mai muna sai ta ce to shi kenan ita da wanzu ta ce to shi nan ta ce to shi nan ita kwana na dama matan malala wani ciki ne da ita ita kwana ya kan ya daman ita ma haka take dusu dusu sai dare ya yi sai kafin dare ya sai ne sun ce kayan jikina sai na bai kanwata na shi ki daura na ce wallahi wallahi Allah ke ne in kika in kika je na ce qur'ani na ce in gurga ki ta waje ba sun kashe ki kice shi gyara sai fa ringa zuwa iya laluban mata sai ya zo duba ya duba ya duba ya duba bai ga mai ba sai da gari ya waye sai ya kiranta da ya kiranta sai ya zane ta mata duka da bulala sai ta fito tana kuka na ce mene ce gamba duka na yi. na ce duka na ce iya eh. sai ita uwar gidan nasa aisha sai ta ce mai mana me ya same ki sai ta ce wallahi malam ne ya mun duka ta ce akan me sai ta shiru akan me ta shiru shi kila ko ta laifin ta yi masa Allah ranka ne sai ta sa aka kira malamin ita Aisha din ita uwar gidan ta sa shi a ɗaki ta ce dalili da me zaka doka su ringa mata mu ringa maka aiki kana bi ka kuma kana dukan su haka ake yi in bauta ce ai bauta ba ta duka aka ce ai ba wallahi tana ta yi ta ta masa faɗa kuna ji muna ji da yake da annan fili ne gashi nan kamar nan ne ko ne wannan ga ɗaki ta nan wannan ga ɗaki ta nan ga ɗaki nan haka yake fito shi sai ce gambo na ce ana gafarta eh wannan kanwar ki ce ne na ce kanwa ta ce uwa ku ɗaya ku ne ce kwarai kuwa sai ce to ike na ke haƙuri na hutar da ku aiki ko menene ki ringa sa musu suna aiki sai ce to daga na aka inta ki eh daga na aka inta ni da aka yi kusan ana wannan sha duk za duk mun kashe ku duk mun kashe mazajen ku ku za ku kowa zai zo ya zaɓa wanda zai zaɓa kamar ya kowa zai zo ya zaɓa eh, mun zama bayi mun zama bayi idan ba dai ya karkashe mazajen mu ba eh. mu kuma ba gama a gidansu ba to kuma eh. a su kuma kowane sai zo zaɓe ya da mun zama bayi eh, sai muka yi shiru abu ku ce sai to nan malam sai kama ya yi tafi sa kai ayi gaskiya A ka zo ne kira da ku a iya zuwa iya zuwa ya tsaya daidai inda ake girki ya tsaya ce duk an kusan gama da mazajen ku kafirai ku kuma ku tabbatar gone bayi za ku yi mana bauta muka ce to shi kenan wallahi tallahi to lokacin da kuka ji an ganin igwa ta zo ta rubuta gidan nan mm. me kuka ɗauka ya faru mun da mu mun san ya mm, dan a fasa gidan ne a zo a ceci jama'a dan a fasa gidan ne a ceci jama'a ai muna fita daga gidan wannan gabaki ɗaya gidan ya ruje gefen gidan ya ruje daga can baya shi ne fa aka shigo za a shigo din yaga za a shiga a kan masa shi ne yace su fita shi ne da suka fita shi ne da aka harbe shi sai aka yi masa irin a sharuwar tsuntsaye din nan eh. wannan ya daka wannan ya dauka sai ce aka abi ta nan kwarin nan ta nan kwarin aka bi suna cikin tafiya fa mu kuma muna ta kai ta kai muna neman inda za mu nafa to Allah ya ce shi mu shiga wannan lungu mu fita mu shiga wannan lungu har Allah ya kai mu nan wajen alasawa muka fita da aka daga hannu aka aka aka muka daga hannu aka aka yi shi Allah sa wannan musamman amin dan ta tayi taimako a ya taimako Allah saka masu da to ai daga wajen nasu duk aka ringa yabo motocin nan aka ringa yabo motocin nan aka ringa shi ana ana jin dadin ai ban fita cikin fage ba sai dai ta cikin sabon gari a lokacin nan ana tsakiyar yakin wannan su ma ana ta karkace su gashi nan a mota in muka leko gashi nan wani ka gani wani ba ka gani ba ya harba harban bindiga ah, to duk ba shi ba ne bindiga fa ba kakkautawa muna cikin tsewon wannan kafin gidan ya rushe sai ya ce ina Habu habubakar ina wane ne maza a aika shi ya je kamun wanda yake harbo mana gida sai ya fita aka fita aka ji aka yi ce ya kana nan za a ci mu da yaƙi da wane ne ko sai da aliko wane ne duk sunan annaba da masu jaruman annaba nan hmm. ya ce duk aje aka je ayo ai da yazo wanda yazo da gudu ya ce ala gafarta ai duk babu su to a nan mutanen da ya ce babu su a nan wani take a nan wani aka kashe shi shi wanda ya zo ce ai duk babu su an harbe su a cikin nasu a cikin ya cikin nasu ya sa yan uwa ce me maganin sai zo ya ga mun wannan mugun abu ƙarya yake ku kace makareci a nan aka ja shi ke aka yi can aka sare shi inda ka san ana sare itace inda ka zika la haula wala quwwata illa billahi ali azim inna lillahi wa inna ilaihi wannan bala'i haba mala haba mala subhanallah la haula wala quwwata illa billahi ali azim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hmm. ai daga banfai din nan daga ah. banfai din nan ni dai sai dai a kamo hannuna daga bamfai faɗi na sai dai a kamo hannuna sai fa da muka sha asibiti fa ba inda mu mun je asibiti ba daga da ka ga shaddad ne asibitin mission ne hmm. asibitin ahmadiyya hmm. maka ne mission ne ba in wallahi asibiti an kai ni asibitin binni wallahi an kai ni asibiti ya kai wajen takwas dan irin ya samu dan irin ya samu To hajiya ga lokaci na hararin. To. Ko akwai wani abu wanda ban tambaye ki ba wanda ki gani ya kamata mutane sani don ya zama nasiha ta da su. Shakka ba ka. Hmm? Eh to lalle kam ka idan dai. Don ba mu dawo gidan nan ba lokacin nan kafin mu dawo akan she a share ɗakunan nan ba komai sai kawunan mutane wajen guda uku. A ɗakin da nake iya eh, eh. kawunan mutane ga su nan guda uku. jikin ku ya kone kurmus daki na ya kone gabaki daya tsintsiya ban ɗauka ba wallahi duk dakunan nan guda hudu daki na da ɗakin malam da dakin almajirai hmm. wallahi ko tsintsiya ban dauka ba gabaki daya aka kone kan mutane ga su nan guda uku bi a karkashin gado da iyana a daidai jikin hmm, jikin ƙyauren kofar ɗaki na Gabaki ɗaya daga cikin har falin ba inda ba abin da muka ɗauka ɗakin ƙanwata shi ma na gida a shi fukara wallahi tallahi ga gabaki ɗaya ma ka sai dan karewa a sakarin gari wallahi ai to eh sakayya sai dai Allah Allah ya sai dai Allah ni dai ina neman taimako a wurin mm, bayan Allah hmm. ina neman taimako wurin bayan Allah ni dai abin da nake so ranka daɗe so nake in samu abin sana'a ina son in samu abin sana'a ba da sana'a ina so a taimaka min da abin sana'a ba ki samu wani kokarin abu da ke ba ba ne na yanzu fiya ta biya ga ki ga lura makanta ta same ki eh, ni fiya zaka yake maka fiya wata nake si to ba ni da firjin din da zan sa fiya wata ni ce sai ake kamun ashirin talatin ina daga zon ina sai da wasu kasan sai da sanyi tun da san yanzu wucewa zai yi to shine yake ne taimakon al'umma annabi da muhammad sunusi na biyu mai martaba ran kai daidai allah ya kara ma daraja allah ya dora ka akan makiya ubangiji allah ya saka maka abin da kake da alkhairi hmm. Allah ya baka abin da kake nema Allah ya ba mu zaman lafiya a duniya gabaki dai Allah ya zaba mana shugaba na gari ran kai daɗe hmm. kuka nake kawa a gare ka ka share min hawayena dan Allah dan annabi ka taimaka min ka siya mun farjin wanda zai ringa kankara ina sayarwa ana ci da marayu na yanzu ina da marayu guda hudu a wurina wallahi na yawan mijin yata da ya rasu eh. suna nan guda hudu da da Maryam da Hafsa da Sulemanu da Aliyu ga wannan ita kuma mm. to ka gani ina masu kallon wannan shiri kun ji hirar da tattaunawa da muka yi da ita hajiya gabo mm. fage wacce duk kun ji irin da nuna suka sami da iyalanta tun da kan waje tun da aka zuwa ka kowa da kowa da aka shi mm. cikin iyalanta lokacin mai tsira sai mm. da aka yi tun tara ita kuma kun je da aka yi tsira wata na roƙon bayan allah masu hali a matsayin tana zaune ba ta komai tana roƙon Allah da fiya wuta take sayarwa inda za ta burji in wanda za ta dinga sayar sanyi tana ganin da cinikin da ta yaba ina taimaka ma rayu da kuɗin makaranta hmm, da sauransu makaranta da yara ko wanda ita ke hmm. kuma tana roƙo ga mai martaba kin Kano hmm. Sunusi na biyu ba Allah ya kara eh, mai daraja. Malam Muhammadu Sunusi na biyu Allah ya kara mai eh, daraja. ke daɗe kaji kukan wannan baiwa Allah. Allah ya taimaki sarki amin amin ku taimakon sarki ko kuma martaba sarki saboda za ta muke ta muke ta sauran jama'a bayan Allah na Kano ga buƙatar wannan babu Allah kun ji dai irin gwagwarmayar da ta yi wada'in da ta shiga da yadda Allah ya kore ta saboda haka ke ganin ya kamata roƙe ku kamar ta roƙa dan a taimaka mata hajiya gambo yanzu halin da ke ciki A gidan yake zaune ko gidan haya? Mm, gidan haya ne. Gidan haya ne tare muke da ɗana shi ke biyan haya. Eh, wannan jafarin ne ke gaya maka. Eh. Eh. To kun ji kuma yin Allah. Mm. Duk wanda hali ke ci a gidan haya take kuma yanzu. Mm. Da ita da ɗanta ga jikoki. muna fatan Allah ƙungiya an ga zamuki Allah ya taimaka. Amin nan san annabi. Kuma wannan gida da tarbi da rahama mm. ya muke godiya mm. su duk da halin da ke ciki da nuna da ke ciki mm. kika zo ki ansa wannan gayyata domin a faɗakar da mutane irin gwagwarmar da kuka shiga da ɓarayin da suke kuka shiga wannan dai shi namu daman yana ɗan Ina ƙoƙari ya ja hankalin mutane su gane wato bala'in bala'i ƙwarai kuwa mutane ba san bala'i ba ba sani ba in haka to masu kallon mu a nan za mu girka wani shiri mm. kuma sai wani satin idan Allah ya kai mu za ku ji min da ci gaba na irin abubuwan da suka faru. Mm. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.